me Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 23 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. A jiya talata ne Najeriya ta fara haƙo mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas wanda shine na farko ga kasar mai dimbar arzikin mai a Afirka. jami'ai sun ce ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan maris saboda hare-haren sama da jiragen rasha suka yi uganda za ta jibge sojoji kusan dubu ɗaya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ƙarshen watan nuwamba to labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa an sake aron gama tsakanin 'ya'yan kungiyar ansaru da 'yan bindiga a yankin damarin karamar hukumar birnin gwari lamarin da ya kai ga kashe 'yan bindiga biyar sun fito misalin sallan mangaro ba wannan barai suka fito sai suka yi aran gama da 'yan ansar fada ne tsakanin su saboda in sun gansu za su harbe su su masu harbe su hukumomi a saudiya sun ayyana yau laraba a matsayin ranar hutu bayan da tawagar 'yan wasan kasa ta lallasa argentina a karawar da suka yi a gasar cin kofin duniya a qatar to ko menene masana harkar kwallon kafa ke cewa kan wannan nasara da saudiya ta samu kowa kamar da hausa <laughs> suka ce dan hakin da kare na sun sun dauka da hausa ne shi kamar su ne tona kai da kwallon da yi saboda haka shi ya sa aka ce akwai ba a zata ba a zata kullum a cikin waɗannan kwallaye irin waɗannan kuma makamantar su. Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. A jiya talata ne Najeriya ta fara haƙo mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas, wanda shi ne na farko ga kasar mai ɗimbin arzikin mai a Afirka, wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin kasar wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi. mai kimanin ganga biliyan ɗaya na ɗanyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man. Baya ga haka aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan uku na fatan buɗe matatar mai sashen sarrafa iskar gas tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki a cewar sanarwar shugaban ƙasar. jami'ai sun ce ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan maris saboda hare-haren sama da jiragen rasha suka yi sun haddasa abin da suka kira babbar barna ga tashar wutar lantarkin kasar. Domin tinkarar lokacin sanyi ko hunturu, hukumomi suna kira ga 'yan kasar ta Ukraine da su tattara kayayyaki tare da kwashe yankuna da ke fama da bala'in. Kasar Rasha dai ta shafi makonni tana lalata wutar lantarki da sauran ababen more rayuwa na Ukraine. Wannan harin ya haifar da duhu, sannan ya hana miliyoyin jama'ar Ukraine wutar lantarki. na'urar ɗumama wuri da kuma ruwa Uganda za ta jibge sojoji kusan dubu ɗaya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba, ƙarƙashin rundunar yankin da ke yaƙi da 'yan tawaye, in ji kakakin rundunar sojin Uganda a jiya talata. A 'yan watannin baya-bayan nan dai ana gwabza ƙazamin faɗa a yankin da ke tashe-tashen hankula tsakanin sojojin Congo da 'yan tawayen M23. lamarin da ya sa kungiyar kasashen gabashin afirka ta eac ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin daƙila tashin hankali sojojin kenya sun isa ƙasar ne a ranar 12 ga watan nuwamba kuma mai magana da yawun rundunar soja da tsaron uganda felix kulaige ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa tawagar uganda za ta bi su nan ba da jimawa ba Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara da Najeriya. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewa maso gaba wato yammacin ƙasar na cewa an sake gama tsakanin 'ya'yan ƙungiyar Ansaru da kuma 'yan bindiga a yankin damarin ƙaramar hukumar birnin Gwari. lamarin da ya kai ga kashe 'yan bindiga biyar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da isa lawal ikra ya aiko mana dama dai yankin damarin karamar kumar birnin gwari na fama da hare-haren 'yan bindiga tun tsawon lokaci sai dai wasu al'ummar garin sun ce duk lokacin da 'yan kungiyar ansaru suka je garin 'yan bindigan ba sa samun sukunin satar mutane da dukiyar al'ummar yankin baki daya wasu mazauna garin damarin dai sun shaida wa muryar amurka cewa a daren litinin din wannan makon ma sai da kungiyar ansarun ta kashe 'yan bindiga guda biyar a damari a jiya an fito misalin sallan mangaruba wannan barai suka fito sai suka yi arin gama da 'yan ansarin a garin suke zama su 'yan ansarin ko ko sukan zo ne dai a sukan zo ba a garin suke zama ba amma an wani ne ya kira su ya gaya musu a an dai haɗu ne faɗa ne tsakanin su saboda in sun gan su za su harbe su su ma su harbe su to lalle Allah ya ba yan ansarin nan sa'a sun kashe an bindiga biyar su kuma yan ansarin nawa aka kashe a yan ansarin ba kashe ko guda ba to abin da ke faruwa a damari su wa'annan yan bindiga su ne ke matsa mana su wannan 'yan ansar sai dai ran da suka zo in suka haɗe da su to shi ne akwai faɗa tsakaninsu waɗanda suke tsakaninsu kuma saboda su wannan fulanin ba su da amana ba su da wani wurin da za su zo su yi saye saye sai damari kuma damarin nan nan suke cutarwa su ɗauki mutane wani bin ma kashe kuma ba wai nesa suke ba wasu an san iyayensu ma damari yanzu matsayin da ake kamar ba hannun gwamnati muke ba ba jami'in tsaro ko guda hassara kan ma akwai sanda gaba ɗaya sai da suka bar damari. Masana harkokin tsaro irin su manjo ya hashin kwamirta dai na ganin cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da wannan batu. musamman ma dai ganin karɓo da 'yan kungiyar ansarun suke ga al'ummar yankin birnin gwarin da ya ce wannan kuma yana da hatsari. Wato a yanda abubuwa dai suke faruwa irin wannan faɗa ta 'yan ansaru da wannan 'yan bindiga a wannan bangare. Al'amari ne wanda yake in ba hukumomi sun yi ƙoƙari sun ɗau mataki na gaggawa ba zai zamanto su wannan gari sun mika wuya ne ga 'yan ansaru ɗin tunda sun zamanto suna taimaka musu wurin ba su tsaron da ya kamata a ce hukumomin gwamnatin Najeriya ne ta ba su wannan dama ko ta yi musu wannan gata amma kamar ta gaza a ƙarshe biyayyansu za ta kasance ne ga wa'annan 'yan asaru. tunda sun nuna suna tare da jama'an nan kuma manufarsu da aƙidarsu da suke so su yada mutanen nan za su yi saurin karɓanta tunda sun nuna suna tare da su sun damu da lafiyarsu sun damu da tsaronsu su ba da rayukansu domin kare su barin wa'annan mutane su zamanto su ne gatan wa'annan mutane gaskiya yana da matsala kuma abin zai rika faɗaɗa ne yana yawaita wanda daga ƙarshe shawo kan shi sai kuma abin da hali ya yi. Labarin bayyanar 'ya'yan ƙungiyar Ansaru a wasu yankunan jihar Kaduna dai ya daɗe da yaduwa, Sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin yanar jihar Kaduna Malam Samun Alwani ya ce gwamnati tana aiki tukuru. domin ganin ta magance dukkanin matsalar tsaro a jihar baki daya. Lalle akwai aiki babba a gaba amma dai sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suna nan suna iya bakin kokarin su ai ma mun nuna muku wani kun a zahirance kun irin gwagwarmaya wadda dakaru suke yi da kuma safa da marwa wadda suke yi a dazuka din nan muna nan muna duk iya abin da ya kamata a yi kuma in sha Allah za a ci gaba da wannan aikin Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A yayin da fari ya tilasta wa manoma rage ayyukan gona a yankin Ashanti na kudancin Ghana, cibiyar binciken amfanin gona ta kasar ta samar da wasu irrai masu jurewa fari ko karancin ruwan sama kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adams ya aiko mana daga Ghana. Akalla kashi 80 cikin ɗarin manoma a Ghana na dogaro akan ruwan sama ne wajen noma kuma tasirin sauyin yanayi ya sanya harkokinsu cikin halin koma baya abinda ya sanya Abdulsamad Dabre manomi tonan rijiya domin samar da ruwa da zai yi amfani da shi a gonarsa ko kuma ya ajiye aikin. Rashin ruwa ya sa muka tone rijiyan ga saboda muka yi shuki nan ba a dare isa lokacin gaba a dare sai sa muka tone rijiyan ga ko mu duba ko mun samu ruwa mu yi aikin nan. mun dai samu ruwa kadan dai ba mu dai san muka tuni ya je kasa mun samu kuma ya fiya kan in dai muka samu ya fiya kan gani insha Allah aikin mu ya ci gaba rahoton babban bankin duniya na baya-bayan nan mai nasaba da yanayi tare da cigaban kasa, wato country climate and development report ya nuni da cewa kimanin mutane miliyan ɗaya ne a ghana za su iya fadawa cikin talauci sakamakon tasirin sauyin yanayi kafin karshen shekarar 2050 muddin gwamnatin kasar bata ɗau matakin gaggawa akan sauyin yanayi ba ta patricia amankwaya buwa mai sharhi bisa harkar sauyin yanayi a ghana ta faɗa wa muryar amurka cewa ko shakka babu wannan matsala ta sauyin yanayi na addaban al'umman kasar musamman fannin noma kuma adadin al'umman da za su iya tsunduma cikin talauci ma zai iya zarta miliyan ɗaya kafin shekarar dubu biyu da hamsin. Kasar na fama da matsalan karancin alfanun gonaki sakamakon karancin ruwan sama da ambaliyar ruwa tare da matsanancin zafi abin da ke sanya harkar noma cikin halin koma baya. Halin yanzu manoma da dama na barin aikin noma sabida tasirin da sauyin yanayi ke yi a harkokinsu na yau da kullum kuma ba su da wata sana'a sai aikin noma a don haka haka yawan al'umman da za su fuskanci wannan matsala zai iya zarta miliyan ɗaya. Would even exceed one million Ghanaians. To sai dai wasu masana a Ghana sun fara horar da kananan manoma wani sabon mataki domin tunkarar matsalar sauyin yanayi da ke tasiri akan harkokin su. Cibiya da ke bincike akan shuka ta kasar Ghana wato Crop Research Institute ta lalubo da wata fasahar noma da zai magance matsalar mummunan tasirin da sauyin yanayi ke yi akan gonaki a kasar. Dr. Stephen Yabuwa babban masanin kimiyya ne a makarantar makarantar ya ce. Wannan nauyin masara ce mai jurewa rashin ruwa za ku ga cewa akwai matsalar rashin ruwa amma kuwa manomi na samun alfanun masara da ya shuka. Kuna horar da manoma kai yadda za su ringa amfani da wannan fasahar. Duk da alkawuran da manyan kasashen duniya suka yi na tallafawa kasashen nahiyar Afirka masu fama da matsalolin sauyin yanayi masana a Ghana na gani ya kamata a yi ƙarin tallafi a sashen bincike domin samun samar da fasahar noma da za su taimaka wa manoma a kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adams. Cristiano Ronaldo zai bar Manchester United nan take, in ji club ɗin da ke gasar Premier a jiya talata. Hakan na zuwa ne kwanaki bayan da Ronaldo ya yi wata hira yana sukar manajan kungiyar Eric Ten Hag da kuma masu club ɗin. ba a san inda ronaldo mai shekaru 37 zai je daga nan ba bayan da ya kasa samun nasarar komawa wata kungiya da ke karawa a gasar zakarun turai ronaldo wanda a halin yanzu yana katar tare da kasarsa portugal a kokarinsa na lashe gasar cin kofin duniya na farko ya ji takaici bayan da united take yawan ajiye shi a farkon wasanni a wannan kakar wasan. a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa fagen gasar cin kofin duniya. hukumomi a saudiya sun ayyana yau laraba a matsayin ranar hutu a duk faɗin ƙasar bayan da tawagar 'yan wasan ƙasar ta doke argentina a wasan da suka kara a gasar cin kofin duniya da ake yi a qatar argentina wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake hasashen za su iya ɗaukan kofin gasar ta sha kaye da ci biyu da ɗaya a hannun 'yan wasan na Saudiyya a jiya talata na tuntuɓi tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafan najeriya ta nfa alhaji aminu mai gari inda na fara da tambaye shi ko ya yi mamaki da sakamakon wannan wasa? Wallahi Mahmud ban yi mamaki ba saboda kwallon kafa kullum kamar yadda nake faɗa. Har kullum babu karamin cin da za a rena sai a duniya. Sai ana maganan kwallo ne. Wanda kuma duba shi da dama na baya irin waɗannan sun faru. Wanda a yau ba wanda zai ɗauka cewa Saudi Arabia za ta samu galba a kan Argentina. Da kuma ga hakan kwallo. Yawa kowa kamar yadda hausa suka ce dan hakin da kare na in sun dauka da same shi da sauki da to kai da kwallo da yi saboda haka shi yasa aka ce akwai ba zanta ba zanta kullum a cikin waɗannan kwallaye irin waɗannan makamantar wannan kamar alama ce da ke nuna cewa kada a raina kowace ƙasa kenan a wannan gasa kwarai kada a raina kowace ƙasa don kowace ƙasa ta cancanci zuwa wato wakan final ta gasa ne da kasashe da dama har ta samu zo wato wakon final kenan saboda haka ga ta gama shiri ba wasa za ta yi ba kowa ta yi damara saboda haka kowa da damarar da zai je kuma kowa da damarar sa ya tafi maganar cewa a wata kasa yawa maganar kullu babu shi hmm. ya zuwa yanzu kasashen afirka biyu sun buga wasa netherlands ta doke senegal tunisia ta yi kunnen doki da denmark kana ga kasashen afirka za su taka wata rawar gani a wannan gasa za su taka musamman eh, ita Senegal din nan in ka lura da wasan ji ai sa'a ne kawai ba ta ci ba wai ko akan kan ci su karfi ko an su iyawa ba ne yawwa kuma dama shi kwallo dama yana tafiya ne da iyawa da sa'a abu biyu a haɗe da sai zama da waɗannan sun ci sun inci inci bai wuce goma zuwa sha biyu ba ta waɗannan suka samu waɗannan gwalagwalai saboda haka ka tabbata cin tumatuwanmu na afirka wani da su taka rawan da za a zo a gani Eh, to alhaji a ƙarshe shin akwai wani darasi da za a iya cewa Najeriya za ta koya kama daga wasannin neman shiga gasar ta World Cup zuwa wasan sada zumunta da ta buga da Portugal da kuma abin da ke wakana a wannan gasa zuwa yanzu? Wato ni a ra'ayina dole ne sai Najeriya wani ta shiga an canza wannan abu a ɗauko shi daga farko. Sai da za a yi a samu jarumai masu koyar da wasan nan a samu masana akan hidiman wasan gaba daya a samu masu sha'awan wannan abu da sha'awan kasan nan kamar da aka yi a baya to shi ne kawai za mu samu amma in dai wannan tafiyar za a ci gaba da shi ina tabbatar maka muna bata lokacin mu kamar wace tafiya kake nufi kenan alhaji tafiya na kwallon tuko muna da yan kwallon muna da jami'ai masu tsare-tsaren kwallon wato officials din kenan da gwamnati kuma tana da sha'awa a kwallon kawa uku ne sai su masu sarrafa kan kwallon sai su kansu masu mai kwallon dole ne ka samu waɗannan wanda gwanaye ne yuri a ciki wanda kuma dole sun sa ido a kan kowane bangare na wannan abubuwan da ne shafa ba ka bar na tabbatar maka ba za mu samu yadda muke so ba. tsohon shugaban hukumar kwallon kafan najeriya ta nfa alhaji aminu mai gari kenan a tattunawa da muka yi da shi ta waitarho. tarho yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 12 na dare ne da minti 7 shida na safe kenan da minti 7 a nigeria nijar kamar da chadi a ghana kuma biyar da minti 7 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1931 4960 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe muna nan a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya ƙarshe dai jigo a jam'iyyar apc kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya ba bashir lawal ya ce sun yanke shawarar janye goyon bayan su ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Babban zaben ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya ya bar baya da kura. Jama'a Assalamu alaikum. bari mu soma da zaben babbar kungiyar fulani ta niyati allah ta najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako inda aka bayyana tsohon babban sakataren kungiyar baba usman ingalzarma a zaman wanda ya lashe zaben shugabancin kungiyar na ƙasa na ji daɗi a gaskiya kuma shi kasa mulki allah ke bada shi wanda ya so na yi wa allah godiya matuƙa da ya bani nasarar lashe wannan zaɓe na farko kuma na biyu na yi wa shi mai alfarma suke musulmi godiya da ya fito da tsari a wanda ya sa aka tantance 'yan takara kuma aka yi zaɓe na tsakani da allah a fili wanda wanda ya ci ya san ya ci wanda ya faɗi kuma ya san ya faɗi don kowane ɗan takara da ya tsaya takara a wannan zaɓen kuri'a sai ya ɗauka hannunsa ake bashi ya rike kuma lokacin da aka zo kirge a hannunsa ake karɓa a kirga ya san yawan kuri'a da ya samu don haka kaga abu ne wanda aka yi shi a fili free and fair kamar yadda bature yake faɗa. To amma kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar mukamin na shugabancin kungiyar Sa'idu Mai Kano ya ce da sake. Shi mai alfarma sarkin musulmi ya naɗa kwamiti, wato screening committee. Aka tantance mu, aka tura mu NDLA, kowa ya je aka gwada lafiyansa. aka tura mu wajen dss aka tura mu wajen 'yan sanda aka tura mu wajen hukumomin nan gaba daya aka tura sunan kowa don an kira mu mu 'yan takarar president mu guda shida ne amma guda daya bai zo ba ni ne na daya wanda aka fara ma albishir an gwada ni ina da lafiya an tura sunana a security ba ni da wani matsala ko guda daya an sake kiran guda ɗaya aka gaya mashi abin da aka gaya mu aka sake kiran wani aka gaya mashi abin da aka gaya man to akwai guda biyu daga cikinsu akwai wanda ake ce shi ya ci zaɓe shine wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira akwai magana a kan shi ma'ana shi baba usman ingel shi baba usman yana cikin wanda aka ce ya jira akwai magana a kan shi duk wanda aka ga bai qualify ba sai a sai ya jira suka zo suka kira mu wanda muka qualifying da su wanda ba su qualifying ba sai to ko nan da kuka qualifying Allah taimaka muku a zabe nan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka da wasu abubuwan da ba su dace ba su ba sa cikin zaɓe muka wase da daddare karfe goma sai ga waya wai ana bukatan mu karfe goma sha ɗaya daidai a babban masallaci da na je kuma sai na ga da wanda da aka kore su jiya da mu da kuna zaune sai suka sake gaya mana abun da za a yi mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai duk aikin da aka yi da wahalan da aka bamu duk ya kare a iska su suka kafa delegate ba mu muka kafa delegate ba su suka rufe delegate a ɗaki suka ce mu muka kafa ku saboda haka idan ba ku zaɓe mu ba ku da mu yadda Allah abada <clears throat> wasu delegate ɗin ma an sanja su saboda haka wannan zaɓe wato ba sahihin zaɓe ba ne eh, idan an ci gaba da wannan lamari akwai wani abu da kake shirin yi ne to abin da nake yi kawai idan an rantsar da su da kwamiti din da sarakunan da su zan maka su a kotu to sai dai kuma sabon zababben shugaba baba usman ya mai da martani kan wannan korafi to alhamdulillah malam mutu asan yana bisa ga tambayan ka na biyu shine shi zaɓe dai wanda ba a tantance shi ba bai samun dama ya tsaya zaɓe balle ma ce har ya ci zaɓe don haka ni ka ga da kaga na ci zaɓe da dukkan ɗan takara da kaga ya tsaya a wannan zaɓe da wanda ya ci da wanda ya faɗi dukkan wanda aka tantance ne aka yabe ya tsaya zaɓe Shi ne ya tsaya zaɓe in ma ya ce a tantance yake in ma ya faɗi a tantance yake in ka ce baka tantance batun tsayawa takara ba wata kira rubuce ake bashi a takarda cewa bai cancanci ya tsaya zaɓe ba to ni babu wani yawan da yawan takarda a rubuce cewa ban cancanci tsaya ba kamar yadda aka tantance kowane dan takara ne ma haka aka tantance ni na tsaya takara kuma Allah ya ban nasara daman bayan zaɓe akan samu ƙorafi ƙorafi da yawa san yin mutum ya faɗi zaɓe in bai kai hankali nesa ba sai zuciya ta sa shi kuma ya rinka yin abubuwa da dama to amma wannan zaɓe ne wanda aka yi shi tsakani da allah kuma aka yi shi a fili kowane ɗan takara da ya tsaya zaɓen nan in an ɗauko ƙuri'a sai daga cikin akwai ta in tasa ce ni kamar ita ake tun da foto ne akan ƙuri'a ni allah ya sa na samu ƙuri'a ɗari da goma sha hudu wanda yake bi na a baya ya samu ƙuri'a talatin da ɗaya wanda yake bi mu na uku ya samu ƙuri'a ashirin wanda yake bi mu na hudu ya samu ƙuri'a hudu wanda yake bi mu na biyar ya samu ƙuri'a uku dukkan 'yan takara sun sa hannu da sun yarda da wannan zaɓe face mutum ɗaya don haka in ka aka ce korafi in ka ga watakila korafi daga gurin wannan mutum ɗaya yake kamar ko shi in ya kai hankalinsa nesa abin ba na korafi ba ne zaɓe dai an riga an yi ya kuma ƙare don haka a tafo a yi wa fulanin tarayyar najeriya ake cikin haɗin kai da kwanciyar hankali. idan za a iya tunawa dai tsohon sakataren gwamnatin tarayya babashir david lawal na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin bola ahmed tinubu ya sami daga tutar jam'iyyar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai bayan kammala zaben fidda gwanin ne aka sami takun saƙa tsakanin tinubu da babashir lawal da jama'arsa sakamakon zaben tsohon gwamnan jihar borno kashim shetima da tinubu ya yi a matsayin mataimakinsa lamarin da ya ba da 'yan takarar shugaban kasa da mataimakinsa duka musulmai abin da ake yi wa lakabi da muslim muslim ticket tun a wannan lokacin babashir lawal ya fito karara ya kalubalanci wannan matakin inda a yanzu kuma ya bayyana cewa shi da mutanensa sun yi hannun riga da ɗan takarar na shugaban ƙasa na jam'iyyarsu. ya ni dai kan bana bola tinubu yanzu ni bana muslim muslim ticket shi bolan ne bai saurare mu ba ya zaɓe inda yake so ya je mu kuma mun gaya can damu ba za mu yi shi ba in yi muslim muslim ticket wannan magana na da bola tinubu ya daɗe muna kai bola abokina ne ya fi shekara wajen hamsin kullum dai muna tafiya mun zo fada a gidansa akwai dai wasu mutane a to ya za ka ci zaɓe baka ɗauki musulmi dan notus a tiket naka ba kullum ana wannan magana nisan shuru don me kar su ga kamar in nace babu ba zai yi ba kara ga kamar ni ina nema vice president ne shi bola kuma ya san ni bana neman vice president ya san secretary to the government ɗin kusan dole aka sani na ce mishi bana zama neman president da in muna magana zai gaya mai ce to bidi ai magana vice president is not important akwai wasu positions wanda in an ba krista ya fi ma vice president na ce of course na sani aina sgf da na je london yanzu na miss explanation da ya tashi wurin ya koma nigeria ran sati sai announce ya dauki kashin shetima running mate din shi daga dauren da aka yi mun waya daga ce abokin ka ya zo ya announce mana kashin shetima ya dauka wanda ya bar ni a london thursday da dare da yana da niyan daukan shi cin ai da ran da nake mishi explanation zai ci kai bi kai hakuri na dauki kashin shi tema amma wa'annan wa'annan wa'annan positions zan ba mutane nan haka ni yanzu ko musu muka yi ko fada muka yi in na dawo zan kira mutane na in ce su to jama'a abin ta faru abin da muke gudu ta faru ya ɗauki musulmi running amma wa'annan ministries zai ba mu mu arewa mai hakuri after all kusan na agf vice president ba wani abu na spare tire na kawai amma wa'annan inda aiki na ma 'ya'yanmu za mu samu masu neman kwangila za su samu mai hakuri maybe za a be very angry amma dai amma bai wannan ba ya share ne abin a london ya dawo ya announce ya shi operation na kirista arewa ya yi mana yawa har ya zama yanzu in za ka tashi kuma ka ce za ka yi muzulun muzulun tiket ka buga mana kusa kai kenan banda wanda aka buga mana a kafa. a jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma hukumar zaben jihar ta yi amai ta lashe a wajen bayyana sakamakon zaben wata karamar hukuma daga cikin zaben kananan hukumomin jihar da aka gudanar a makon jiya. To sai dai saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku bayani kan wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya da Mustapha Nasiru Batsari. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. kafin mu karkare shirin ga Hanifa ta dawo da labaran duniya ta kaice. A takaice, a jiya talata ne Najeriya ta fara haƙo mai da iskar gas a yankin arewa su gabas, wanda shine na farko ga ƙasar mai ɗimbin arzikin mai a Afirka, wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin ƙasar, wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi mai kimanin ganga biliyan ɗaya na ɗanyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man. baya ga haka aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan uku na fatan bude matatar mai sashen sarrafa iskar gas tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki a cewar sanarwar shugaban kasar. ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da ɗumuɗumin su yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da kuma jumbe hamza da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu stalin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah kai mu.